يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu nuna littafi da zuwan rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa ibar a yau Allah cikin ikonsa muna ranar 4 ga watan 6 shekara ta 2435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 199 biyu daidai inda malam ibu ishafin da rubutu da babban baki yake cewa muhawalatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sulha ma'al mushriki ƙoƙarin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin samar da sasantawa tare da mushrikai لما رأى عليه الصلاة والسلام كثرة الأحزاب yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ga yawa da dandazon 'yan taron dangin wannan yaƙi na ahzab wa hisari da tsawon lokacin da aka ɗauka ana tsare da su su manzo da sahabbai a cikin garin madina wama nazala bil muslimina da abin da ya samu koya wato saukowa musulmai min karbin na abin da ya shafi wato anin bakin ciki wa shiddatin da kuma tsanani ra'a an yi haffifa sai manzo ya ga ya dace isassauta musu kuncin yanayin da suke ciki alal madinati game da madina bi an ga tufana na wato ainihin ya samar da sulhu game da su wato 'yan ƙabilar ghatfan wa yu'tihim thulutha thimaril madina ya ba su wato ainihin ɗaya bisa uku na kayan marmarin garin madina wa yansarifu anil muslimina su juya daga yiwuwar farma musulmai wa shawara ala zalika sa'adaini ya nemi shawarar sa'ad biyu cikin sa'ad sa'ad na sahabbansa da ake da su sa'ad ibn mu'ad na farkon su sa'ad dan mu'ad wa sa'ad ibn ubada da kuma sa'ad dan ubada sayyidai aus wal khazraj shugabanni biyu ga kabila ausu da kuma khazraj radiyallahu ta'ala anhuma Allah madaukaki ya yarda da su faqala ya rasulullah sai sa'ad bin mu'ad da sa'ad bin obada suka ce ya manzan Allah in kana Allahu amaraka bi hada fasam an waƙa idan Allah ne ya umarce ka da samar da wannan sulhu to mun ji mun bi abin da kace za a yi haka wa in kana shay'an tasna'uhu lana in kuma wani abu ne da kai kanka kake so kai mana ba wahayi bane ba umarni bane daga Allah fala hajata lana fihi ba mu da buƙatar laqad kunna nahnu haula alqawm ala shirki billah da can mun kasance mu da waɗannan mutane da kake so ka haɗa sulhu tsakaninmu da su akan tsarin shirka da Allah wa ibadatul awthani da kuma bautar gumaka wahum la yatma'una an ya'kulu thamaratan a daidai wannan lokacin ba sa kwaɗayin su ci daidai da ɗan marmari guda ɗaya daga gare mu illa ƙuran au bai an sai dai in karɓar baƙi aka yi ko kuma ciniki ya haɗa mu da su amma ba dai mu ɗauka mu ba su da sarrin mu haka kawai sasakai ba fahina akramana Allah bil islam sai a yanzu da Allah ya martaba mu ya darajanta mu da musulunci wa hadana lahu ishirye mu zuwa ga musulunci wa a'azzana bika e kuma wato ɗaukaka mu i martaba mu i darajanta mu da kai na utihim amwalana mu ɗauki dukiyar mu ba su kawai a bagas ai ba za ta yi ba wallahi la nu'tihim illa saifa wallahi ba za mu ba su wani abu sai dai takobi ayi ta ta kare kawai fasawwaba ra'ayahuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ra'ayi naku yayi daidai a tafi a kansa wa qala ya kuma ce inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum dama abu ne da ni nake ga zan yi muku ko a samu sassauci lima ra'aytu lamma ra'aytu al an qausin wahida saboda ganin gabaki ɗayan larabawa sun haɗu suna ƙoƙarin jifan ku daga wato ainihin tsirgiyar baka guda ma'ana gaba ɗaya suna so su muku dukan falan ɗaya shi ne yasa na kawo wannan shawara tunda kuma kuna nan akan wannan matsayin ni ma na goyi bayan haka du'a'uhu sallallahu alaihi wa sallama alal ahzab addu'ar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da wato wannan dandazon mayakan arna da suka yi taron dangi ga musulunci da musulmi mala shi addu'a'u silahun azimun lil mu'minin addu'a makami ne mai girman gaske ga bayin Allah muminai la yamlikuhu ghairuhum ba wasu bayi da suke mallakar addu'a in ba su muminai ba wallahu azza wa jalla amara ibadahu almu'minina bi du'a'i Allah mai girma da buwaya ya umarci bayinsa muminai da su roƙe shi wa wa'adahum listijaba ya kuma yi musu alƙawarin amsa roƙonsu idan suka roƙe shi wa huwa la yukhlifu gashi kuma shi baya saba alƙawari qala jalla sha'nu Allah da al'amarinsa ya ɗaukaka ya ce, Wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum Ubangijinku ya ce, Ku roƙe ni ne kuma zan amsa muku, Innan yastakbiru yastakbiruna an ibadati, haƙiƙa waɗanda suke girman kai daga yin bautata ta salon roƙona, sayadu na jahannama da sannu za su shiga wutar jahannama. Da na suna makastanta ababen wulakantawa Allah ka tsare mu wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib kace da su dab da su nake ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni fal yastajibu li su dai su yi fatan amsawa ta su nemi amsawa ta wal yu'minu bi kuma su wato su ba da gaskiya da ni la'allahum yarshudun dan fatan su samu shari'a daga gare ni Allah ka shirye mu wa qala jalla dhikruhu kuma Allah da ambatan sai daukaka yace amman yujibul muttab idza da'ahu wane ne yake amsa wanda ke cikin tsananin bukata idan ya roƙe shi wa yakshifu so kuma yake yaye bakin ciki da ba daɗin abin da ya samu bawa Allah shi ne mai wannan shi yake da wannan matsayi a shirye yake da in bawa ya roƙe shi a lokacin da yake cikin matsi da ƙuntata da tsanani shi kuma ya yaye masa Allah ka yaye mana kunci da tsanani wal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla min ashaddil mawaqif yaƙi saboda wato ainihin ɗaukaka tafarkin Allah akan hanya ta Allah mai girma da buwaya ina daga cikin mafi tsananin matsayi da bawa ke samun kansa a ciki wa a'zamuha kuma ina daga cikin mafi girman matsayai da bawa yake samun kansa a ciki wal mujahidu fi hadhihi al mawaqif me yaki a irin wannan matsayi da ake samun kai a ciki masu tsanani ashaddu hajatan ila du'a'i rabbih ta'ala shine mafi tsananin buƙatar ya roƙi Allah maɗaukaki ubangijinsa waliltija ilai subhana da kuma fake da Allah subhanahu wa ta'ala wanda tsarki ya tabbata gare shi fa fi hadhihi al-azima a shi wannan yaƙi mai girma na taron dangin arna gaba ɗaya Allah ce al-halu fiha kama akhbara subhanahu wa ta'ala wanda halin da aka samu kai a ciki ya zamanto wato ya kai ga salon da Allah ya bada labari a kai mai girma da ɗaukaka inda yake cewa id ja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da kwatsam suka zo muku ta saman kwarin da kuke ta shiyar wato mahudar rana bangaren wato gabas wa min asfala minkum suka zo muku ta kuma daidai wato anin kwarin cikin wannan kwari ta shiyar abin da ya shafi wato ainihin mafaɗar rana ta yamma kenan wa iz zaghatil absaru kuma daidai a lokacin idanuwa wato ainihin sun yi tulutulu bakin wato ya kawo sai dai karka ganin farin saboda yanayin da aka samu kai a ciki wa balagatil qulubul hanajir zukata kuma sun kawo ga daidai makoshi daidai makogoro wata tadhunnuna billahi dhununa wasu ku daga ciki suna muna na zato ga Allah bisa ta cewar yau dai tasu ta kare hunalika mu'minun a daidai wannan lokaci a wannan guri aka jarrabu bayan Allah mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa matsananciyar girgizawa فقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كل ما استطاعوا wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da musulmi sun bayar da dukkan abin da suke da ikon bayarwa fi muwajahati jaishil kufri wajen fuskantar wannan runduna ta kafirci fi waqati tattafihi ju'u a lokacin da yunwa ta tsananta wal bardu sanyi ma ya tsananta wal khawfu tsoro ya tsananta قال عبد الله بن أبي أوفى صحاب النبى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه ألا مدوك كي ددشيتي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mummunar addu'a a kan wannan dandazan taron dangi na arna faƙala sai ce Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ya saukar da littafin alkur'ani ko mai saukar da littafai wanda akwai ƙur'ani akwai wanda suka gabace shi kafinsa sari alhisab mai saurin wato bincike da hukunci da sakayya akan ayyukan bayi inda zai wato ainihin bincike abin da suka yi saka musu a rana guda wacce take daidai da wato ainihin shekara dubu ihzimil ahzab ya Allah wato ani ka tarwatsa wannan runduna ta dandazon mayaƙan arna Allahumma hzimhum ya Allah ka wato tarwatsa su wa zalzilhum ka girgiza su girgizawa wa qala abu hurairah radiyallahu ta'ala an kuma sahaban annabi abu hurairah Allah maɗaukaki ya da shi ya ce. kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance na cewa la ilaha illallah wahda babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai a azza junda ya ɗaukaka rindinarsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa ghalabal ahzaba ya rinjayi taron dangin arna fala shay'a ba'da babu wani mai iya yin wani iko bayan Allah subhanahu wata'ala ba wani mai iya kataɓas bayan taimakon Allah maɗaukaki ma'an wa'ayin بن مسعود الغطفاني رضي الله تعالى yanzu ga mu tare da Nu'aim dan Mas'ud Al-Ghaffani Allah madaukaki yadda da shi za mu ji me ya faru da shi shi kuma a wannan lokaci a daidai wannan yaki mala ya ce aslama hadifan ya musulunta a wato ainihin irin wannan lokaci da ake ciki na yaƙi ya musulunta dab da wannan yaƙi ya musulunta sabunta musulunta sabon musulunci ne shi walam yakun khabaru islamihi qadin tasha labarin musuluntarsa bai yadu a cikin al'umma ba ana ɗaukan sa yana nan a arnasa da aka san shi faja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa sai ya zo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma yace da manzo ya rasulullah ya manzon Allah inni qad aslam ka sani tabbas ni na musulunta wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami amma abinda ake ciki yanzu haka al'umma ta taron arna dandazan wato anin kafirai ba su da masaniyar na musulunta famurni bi ma shi ita ka umarce ni da abin da kake so da abin da ka so da zan iya taimaka ma da shi a wannan gaba da ake ciki faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce innama anta rajulun wahid Ka ga dai idan ka kalle ka a matsayinka na musulmi mutum ne guda ɗaya tallin tal ka kuma kalli irin wannan dandazo da cincirin da aka yi mana fahadil anna abinda kawai za ka yi yi ƙoƙari ka gurɓata mana tsakaninsu gwargwadon ikonka taɓan mana da su sa musu wato ainihin rauni a tsakankaninsu in kai mana wannan kai komai fa innal harba khud'a shi yaƙi da kake ganin sa ɗan yaudara ne yi irin taka mai nasara a kansu fa kharaja nu'aym sai nu'aym ya fita hatta ata bani quraiba har sai da yaje wajen yahudawan banu quraiba wa kana nadiman lahum da can ya kasance kafin musulunta abokin shan su ne a gurin shan giya abokin hirarsu ne a guraren hirarsu shine nadim fil jahiliyyati kafin zuwa musulunci a lokacin maguzanci walam ya'lamu bi islamihi gashi kuma yanzu ba san da ya musulunta ba fa qala ya bani quraida a gudun musu da zai baiwa manzo da musulunci sai ya ce da su ku yahudawan bani quraida qad aramtum qad arabtum waddi iyyakum ko kun san kaunar da nake muku wa khassatan ma baini wa bainakum musamman abin da ke tsakanina da ni da ku qalu sadaqta suka ce kayi gaskiya haka abin yake ai mun san kai mai kaunar mu ne lasta inda na bi muttaham kai ba abin zargi bane a gurin bare mu ce za ka yi mana rafa rafa qala innakum qad harabtum muhammadan ice gashi yanzu abin da ake ciki kun ɗauki aniyar yaƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna quraishan wa ghatfana in asabu fursatan kun ga quraishawa da ƙabilar ghatfan in suka samu dama in ta za su yi amfani da ita da zarar suka samu dama to za su more ta wa illa in kuma abin ya caɓe musu ba su samu dama ba in shamiru ila biladikum raji'in ila biladihim raji'in za su wato ainihin zage dantse su tarwatse zuwa garuruwansu suna masu komawa wa tarakukum wa muhammadan su tafi su bakku a nan cikin garin madina ku da annabi muhammad da kuka shirin yaƙa fantaqama minkum shi kuma ya ramo gaya akan ku kun ga za su bakku a tsaka mai wuya fala tuqatilu ma'ahu ni shawara ta da ku kakku yakin nan tare da su ko ku ce ku kun janye hatta yu'tukum raha'in sai dai in za su ba ku wasu wato ainihin jingina da za ku dogara da ita cewar ga madafar ku da kuka dafa ko da abubuwa sun rikice qalu qad ashatta bir ra'yi ka amma suka ce amma dai ka zo da ra'ayi mai kyau ka nuna mana da ra'ayi mai kyau wannan thumma mada ila quraish sannan sai kama hanya ya tafi gurin quraishawa fa qala lahum suma yace da su qad arabtum waddi lakum kun san dai tsananin san da nake muku wa firaqi muhammadin kum kuma san wato yadda ba ni ba annabi muhammad kun san da ni da shi mun raba hanya wa innahu qad balagani amrun wani labari ne ya isa ni wani labari ne ya isa gare ni qad ra'aytu alayya haqqan an ubad an ubligakumuhu an ub an ablagkumuhu yake cewa tabbas na ga cewar ya zama haƙƙi a kaina lallai in zo in isar muku da wannan abin da na ji labarin da isa gare ni in zo in gaya muku al'amarin da isa gare ni in zo sanar da ku shi nushan lakum dan ce wato nasiha da nusarwa gare ku faktumu in na gaya muku ku ɓoye kada kowa ya ci faktumu an ni ku ɓoye wadda daga guri na kuka ci dan in can suka ji da gare ne al'amar ya jagule ki Alu sai suka ce naf'al duk abin da ka faɗa za mu kuma maganar cewar in ka gaya mana mu ɓoye kada wani ya je an yi an gama ba wanda zai je ƙwala inna yahuda nadimu ala ma kana minhu ishi to abin da nake son ga muku yahudawa sun yi da na sanin abin da suke kai min naqdi ahadi muhammadin wa ashabi na wato warware alkawarin da suka yi tsakaninsu da annabi muhammad da sahabbansa wa innahum qad rasaluhu yanzu ma abin da ake ciki sun masa wasiqa annahum ya'khuduna minkum raha'in cewar za su karɓi wato jingina daga wajen ku ya ha ilaihi wanda in sun karɓa shi za su miƙawa summa yumali'unahu alaikum sannan kuma sai wato ainihin su zo su mara masa baya a gama da ku fa in sa'alukum raha'in ina ina so in gaya muku in suka tambaye ku wasu wato jingina fala tutun ku ce ku ba za ku bayar ba kuma <laughs> zahaba ila ghatfan sannan sai tafi gurin wato su yan kabilar ghatfan wa qala lahum mithla zalika su ma ya gaya musu irin abin da ya gaya quraishawa kuma innahum ba'athu ila al-yahudi sannan sai suka aika wa yahudawa wa qalu suka ce inna lasna bi ardi maqam kun san mu inda muke nan dinnan ba gurin zama bane tattake muka muka zo wa qad halaqal qura kuma gashi yanzu a halin da ake ciki ɗan ƙafafuwan dabbobin da muka taho da su a matsayin wato abinci mun halakar da su mu cinye a iya tsawon lokacin da aka yi mu ma guzurin karewa yake yi wal khuf khufi shine wato ani safar da ake sawa wacce take ta fata to ita ma dai duk in ka ɗauki abin da ya shafi sauran dabbobi ai wasu na da kofa to kamar kofi suke sanye da shi to su ma mun ci cinye kayan mu alama ce ko kuma wato wani salo ne na cewar abin da muke da shi na dabbobi da muka tuwa matsayin abincin ci mun fa karar da su saboda haka magana zama neman kare mana take mu ma din da muke so mu tsare su tsaron ya komo zai dawo kanmu kuma yanzu fanhabu hatta nunajis muhammadan abinda muke gani ku fara yunkurowa har mu haɗu mu yaƙi annabi muhammad a fara taɓo shi ta ciki in kuka yi wani yunkuri sai mu kuma mu san sun shagala da ku sai mu sai zamu mu shigo mu ma mu ka ɗauki fa arsala ilaihim al-yahud inna la nuqatilu ma'akum hatta tab'athu ilaina raha'ib sai yahudawa suka ce da su ga wasiƙa suka tura musu wasiƙa suka ce mu fa ba za mu yaƙi tare da ku ba sai kun ba mu wata jingina da za mu riƙe a hannu ma ja'atuhum rusuluhum bidhalik yayin da yan aikin yahuda suka zo wa quraishawa da wato anin kabilar gatsafan da wannan sako qalu sadaqakum wallahi nu'ayb suka ce to wallahi nu'aym abin da ya faɗa gaskiya ne gashi ya fa ba'athu ila yahud sai suka aika wa yahudawa da sakon cewa inna wallahi la nursilu ilaikum ahada mun rantse da Allah ba za mu aiko muku da kowa ba ba wanda za mu ba ku a matsayin jingina fa akhriju ma'ana hatta nunajiza muhammadan in za ku fito ku fito tare da mu kawai mu haɗu mu gama da annabi muhammad faƙalat ƙuraira sai ƙuraira suka ce sadaƙahumullahu nu'aim lallai nu'aimu ya faɗa mana gaskiya an gane ku sadaƙahumullah ko nu'aim ma'ana mun rantse da Allah nu'aim gaskiya ya faɗa fatakhazal al-fariqani sakamakon haka sai waɗannan rundunoni ko ƙungiyoyi guda biyu na Yahudawa da sauran arna suka samu wato anin baraka sai suka samu wato anin taɓewa in an ce khidlan shine wato taɓiya da ɓalɓalcewar abu abin da ka shirya ya rushe to da haka sai aka samu rugujewar tsarin da suke إنه نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة وانا أبن دي فارو نصر تتألى مدوككي يسادد دا إتغى منزنس النبي محمد إرادة من شاء الله استبت أغريش وأصحابه نصر تتغى الله زوا صحابي رضي الله تعالى عنهم ألا يدرسوا وما النصر إلا من عند الله dama Allah ya ce ba daga kowa nasara take ba sai daga Allah faqad sakhara hadha ar-rajul hadith al-islami lallai Allah ya hore wannan bawa nasa wannan mutum wanda yake sabon musulunta Nu'aym bin Mas'ud mai suna Nu'aym dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi fa hasala ala yadayhi ma hasala sai abin da ya faru ya faru ta hannunsa wal harbu dama yaƙi ɗan yaudara ne kama ƙala alaihi salatu wassalam kamar da manzan Allah tsira da abinci Allah sabbata tabbata a gare shi ya faɗa yaudara ta yi anan isa aka ce dama ƙarya yaƙi halal ce saboda taimaki addinin Allah a rugul arnanci da arna ishe to mun gama da abin da ya faru da nu'aym dan mas'ud ma'a huzaifa bin al-yaman yanzu kuma ga mu da huzaifa dan yaman radiyallahu ta'ala anhu Allah yarda da shi fil muhimmati al-azima akan wani muhimmin abu mai girma da annabi zai sa shi kallafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi muhimmatin azima manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dora masa wani abu mai mahimmancin gaske fi hadhihi al-ghazwati a wannan yaki ga yadda abin ya kasance akhraj al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam muslim Allah ji kansa da rahama ya rawaici hadisi cikin littafin littafinsa an ibrahim at-taymi daga ibrahim at-taymi an abihi daga babansa qala yace kunna inda hudhaifata mun kasance wata rana a gurin huzaifa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce lau adraktu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da a ce na riski manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙataltu da na yaƙi tare da shi wa ablaitu kuma da na balbala bala'i faƙala huzaifa sai huzaifa yake cewa an kunta taf'alu zalika kai ne wanda za ka yi hakan kai ne wanda za ka yi hakan to bari ka je da abin ya kasance na رأيتنا aituna ma'a الله sallallahu alaihi عليه وسلم ice ni nan da nake ma magana ni da na riski manzan wanda kuma kun san yanayin zukatanmu da juriyanmu da dagewa mu ba irin taku ba ce to na gan mu ganmu muna tare da manzon Allah lailatul ahzab a daren da aka yi yakin gwalalo wa akhadhatna rihun shadida wata iska mai tsananin gaske ta kama wa qurrun ga sanyi sanyi matsananci faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tsaka da wannan sai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace ala rajulun ya ne bi khabaril qaw a cikin ku sahabbaina akwai wani wanda zai je imin min leƙen asiri cikin arnan nan ja'alahu Allah ma'i yawmal qiyama in Allah ya tashi qiyama sa zai hada ni tare da shi fasakat na yace duk sai muka shuru falam yajibhu minna ahad ba ɗayan da yace uhh, a cikin mu ثم قال سنة يساك على رجل يأتينا بخبر القوم ko akwai wani mutum cikinku da zai je isamo min labarin mutanen nan da za mu kara ja'alahu Allah ma'i yawmal qiyama in yayi haka Allah zai hada ni tare da shi ranar alkiyama fasakatna ice nan ma dai muka shuru falam yujibhu minna ahad ba ɗayan da ya amsa masa cikin mu ثم قال يساك تشوى ألا رجل يأتينا بخبر القوم ba a samu wani mutum cikinku ya je ya samu min labarin mutanen nan ba ya min leƙen asiri ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyama in yi haka Allah zai haɗa ni tare da shi ranar alƙiyama fasakat na yace muka sake yin shuru ba wanda yace tak falam yajibhu minna ahadun ba ɗayan da ya amsa masa cikin mu kenan da kana nan zaka ce ga kana ko faƙala ƙum ya huzaifa yace duk da yaji guri ya dub sai ce kai huzaifa ta shi fatina bi khabar qum je ka samu wani labarin mutanen tunda an rasa wanda zai ce bari a yan nune falam ajid buddan ya zama mun ba makawa is da ani bismi tunda sunana ya kira an aqum cewa in tashi magana kan tashi bata taso ba qala dhahab ishe da ni tafi ne bai khabari alqawm ka je ka zo min da labarin mutanen wala tazarhum in ka tsinkaye su ko ka je gare su wala tazarhum alayya kada ka bazo mun su ban ce kai tsokana ba kai dai ka je ka jiyo abin da ake ciki ka gano ka zo min da labari ka san mutum ya samu dama a leƙen asiri ya ga galala sai ce zai fafata ce to ba wannan na aike ka ba je dai kai dai ka samu min labari ce ma wallaitu min indihi yayin da na juya daga wajensa na kama hanya na tafi ja'altu ka annama amshi fi hammam sai na ji ina tafiya kamar ina cikin wata maɗumama wani guri mai ɗimi da yake ɗumama jiki wannan sanyin da iskar na daina ji hatta a taituhun hatta a taituhun har sai na je inda suke fara aito a ba sai na ga jagoran cikinsu kwamandansu abu fiya. yasli zahrahu bin nar ina gasa bayansa da wuta ya jiyo bayan yana gasawa kaga kibiya kai tsaye kenan inda za a yi shiri ko tunda ba gaba yake kallowa ba ta baya ne yace fa wada'tu sahman min fi kabidil alqaus sai na dauko wata kibiya ta sa a tsakiyar wato tsirgiyar bakana fa aradtu an armiya wuce sai kawai ne na saka masa ita fa zakartu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan nayi redi sai na tuna maganar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ai da ya turo ya ce wala tazarhum alayya kada ka bazamo mun in kuwa na saki kibiyar nan lalle kam na bazamo su za su saya mutanen an fara walau ramaitu yace kuma da na harba wannan kibiya la na tabbatar zan same shi farajatu ce sai na juyo na dawo wa ana amshi fi mithl hammam a dawowar ma sai kamar ina cikin wata madumama kai ka ce wani AC mai dime hita ce aka samu nake ji a ciki falamma ataituhu lokacin da nazo manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbartuhu bi khabaril qaum na bashi labarin waɗannan arna ai ka ji yadda suke har ma na ga kwamandan su yana gasa baya da wuta kaza kaza duk kwashe ga masa wa faraktu na gama gaya masa abin nan gaya masa ƙorartu nan fa sanaji sai ya dawo sabo ina gama aikin da zan kuma sai kyarma kuma sanyin da nake ji da ya sake dawo tunda na gama masa aikinsa فألبسني رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم من فضل أباءة كانت عليه sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dan rafa min wani ɗan sashi wani ɗan ragowa na wato rigar da yake sanye da ita ko mayafin da yake tafa da shi sai dan dan wato dan kara min wani bangare daga ciki kanat alaihi yusalli fiha wanda ta ike sanye da ita ina sallah dan gefen ta ko sai dan ya famu falam azal na'iman sai fadi me samu sai bacci hatta asbatu ba ni na farka ba sai da asbati falamma asbahtu da asbata qala qum ya nauman sai ce kai sarkin bacci tashi shi ya tashe ni ma hakaza balagati shittatu mala yace haka fa tsananin ya kai ya isa fi hadhihi al-ghazwati a wannan yaki ha tsanani ya kai makurarsa wa hakaza kanat tijabatu sahaba kuma haka wato amsa kiran sahabbai yake hina nassa ala muayyan a duk sanda manzo ya riga itantance tantance wani ice ya makaza hakan zai yi falam ya taraddad bai yi wani kai kawo ba imtithalan li amrillahi ta'ala dan aiki da umarnin Allah madaukaki allazi ya qul aka sa allazina ko eh, Allah ba za a ce allazina ba sai dai allazi allazi yaqulu wanda yake cewa istajibu lillahi ku amsa wa Allah kiran da ya muku walin rasuli kuma ku amsa kiran manzon Allah idza da'akum idan wato ya kiraye ku lima yuhyikum zuwa ga abin da yake shine ku nagartacciyar rayuwa duniya da lahira wa amri rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ku amsa wa kiran manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi وكذلك كانت دقة امتثالهم له عليه الصلاة والسلام haka tsantsan ɗin wato kwatanta aiki da umarnin manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake kasancewa game da sahabbai falam yagtanim fursatan falam yagtanim fursata qulubi abi sufyan fayaqtulu bai wato ribaci wannan damar da ya samu ta abu sufiyan ya ke ta keɓewar abu sufiyan ya zama a guri daban ba bai riba cewa bai samu wannan damar ba ya same shi na ɗumama mu jiki amma a yanayin da an taɓa shi abubuwa har gitsewa za su da a ce shi kaɗai ne ba wani a gefe fa ya ya zama ya kashe shi an gama sai dai su ga an kashe shi wa ya kashe shi ba su sani ba su to amma hakan ba ta samu ba wa tadhakkara amra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya wato tuna umarnin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ribaci falam yaktanim fursata khuluwi abi sufyan fa yaqtulu bai ribaci kebewar abu sufyan din nan da isamu ba ice bari ya far masa ya kashe shi bai yi haka ba saboda ba abin da aka aiko shi ke an gane wata zakkara amra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tuna umarnin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya masa na kada ya baza musu wa hakaza yajibu an yakuna na billahi wa rasuli to dama haka duk masu ba da gaskiya da Allah da manzansa ya kamata su kasance isan da aka ce ga umarni daga Allah ko daga manzo a tsaya iya daidai inda Allah ya umarta ko manzo ya umarta wa yaqifa inda amri ji ahalari ko wa nahayi eh, bawa musulmi baligi ya tsaya inda Allah ya umarce shi inda manzo ya umarce shi ya tsaya inda aka hane shi kada ya tsallaka nihayatu hazil gazwa Karshen wannan yaki mala laqadin hara ma'anawiyyatu jaishil ahzab ma'ana ta taron rundunar arna da suka yi taron dangi da dandazo ai ma'anar wannan taron su ce sun gama da musulunci da musulmi ko to shine sai ce laqadin hara an samu wato kwaranya da wato ainihin malala na ma'anar wannan runduna ta taron dangin arna ba ta yi aikinta ba dandazan da cincirin da wato haɗakar ta zama ba ta yi amfani ba shi ne abin da yake nufi wa dabba fihi muttakhazul sannan kuma rauni da ɓanɓalcewa ya laɓaɓo cikin tafiyar tasu wattafarru rabuwa da saɓani ya zo ya ratsa cikinsu wa nazala bihim ma nazala kuma abin da ya sauka gare su ya sauka mimma arsalahu Allah ta'ala na abinda Allah madaukaki ya aiko musu min rihin shadida na iska wacce take matsananciya wannan iska iktala'at khiyamahum sai ta rika tumfike wato hemomin da suka yi canci tantin da suka kafa in iska ta zo ko sai ta cancakar da shi ta daga sama wa akfa'at qudurahum tukwanan da suka dora abinci inda zo ko ta baran da abincin da abin da yake ciki shikenan kashi ba ya karfe ba irin ta yanzu ya iska ta rotsa ta da kasa da. to wannan abu ya faru wa akfa'at niranahum kuma ta kakkashe wutar da suka kunna baka ganin gabanka dama wutar da ake kunnawa ta balbale da ita ake ganin mai zuwa ko mai tafiya to iska ta zo ta kashe abokan faɗa ku sun tsallako sun shigo cikin ku ba su shigo cikin ku ba hankali bai kwanta waye a kusa da kai naka ne ko wanda zai kashe ka ne baka sani ba tashin hankali wa dafanat rihalahu hatta siddin da suke da su na wato ainihin raƙuman su iskan ta taso ko da ƙasa sai ta binne in ma guduwa za ka yi siddin da za ka ɗora wa dabba taka ta binne shi fanada fihim abu sufyan da ganin haka abu sufyan kwamandan su jagoran su sai iya kuwa bin rahil ce ta tafiya fa ta kama ma zuwa tafi gida wa rakiba jamalahu nan da nan ya hau kan wato an raƙumin sa a idan yana mai shirin koma amma ba za ku tafi bane ga zan zan kama hanya wa raja'u khasirin suka dawo suna masu tatsewa wan qalabu kha'ibina suka wato juya suna tababbu yahmiluna alkhizya suna dauke da wulakanci wal'ara da tsiraici wazulla da ƙasƙanci wal khasara da taɓewa da asara haka ƙarshen dama mai saba Allah yake wastajaba Allah ta'ala du'a a rasuli Allah maɗaukaki ya amsa addu'ar manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake cewa Allahumma munzil kitab ya Allah wanda ya saukar da wato ainihin littattafai sari al-hisab mai saurin hukunci tsakanin bayi ihzimil ahzaba ka wato ainihin tarwatsa wannan dandazon taron dangin arnan Allahumma hazimhum wa zalzilhum Allah ka tarwatsa su ka girgiza su sai Allah ya amsa ya tarwatsa su ya girgiza su da iska qala Allahu jalla shanu Allah da al'amarin sai ya daukaka yace wa radda alladhina kafaru bi ghaibihim Allah ya mai da arna inda suka fito cike da wato anin bakin cikinsu da fushinsu lam yanalu khaira ba samu wani alkhairi ba ba tsayar da suka tsina wakafa Allahu almu'minina alqital Allah ya isar wa mu'mine kaura yaki ya sa iska ta fatattaka su sai fata da su wa kana Allahu qawiyyan aziza tuni dama Allah ƙarfa ne mabuwayi gagara wato tunkararsa saboda haka ya yi gagarar tasa da wato ainihin karfin nasa wa ba'da da al bayan karewar wannan yaƙi ta gayyara mizanul kuwa sai ma'aunin ƙarfi ya canza Wata hawwala wajihul harb mafuskantar yaƙi sai ta canza ta juya وصار المسلمون هم الذين يغزون kuffara sai zama musulmi sune suke zuwa su yaƙo kafirai har inda suke ba wai kafirai da zasu zo inda musulmi suke ba mujahidi na fi sabilillah suna masu yaƙi akan hanyar Allah da'ina nasa ila dukhul fi dinihi suna masu kiran mutane zuwa ga addinin Allah dan shiga cikin sa wahiya naqlatun azima wannan wani sauyi ne mai girman gaske mubaraka wanda yake da albarka ja'at ba'da fadlillahi ta'ala wannan sauyi ya zo bayan wato fifiko da darjantawa daga Allah madaukaki wa tawfiqihi da kuma datar wasa da iwa bumunai wa samaratu jihadin sabiq kuma wato anin haka ya faru a sakamakon wato kamar a ce dan itaciya ce na yakin da suka yi wanda ya gabata a baya badarat fihi nufus wanda wato rayukansu suka wato anin bayar wal amwalu fi sabilillah da dukiyoyin da suka kashe akan hanyar Allah azza wa jalla mai girma da buwaya fa kana min thimari dalika sai zama daga cikin ƴaƴan itaciyar wannan kokari nasu an makkana Allah ta'ala rasulahu wal mu'minin idan Allah ya ba da dama yayi karfafa madaukaki ga bawansa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayinsa muminai hatta asbahu yaghzuna fi sabilillah har suka wayi gari su suke zuwa su yaki saboda Allah su wanda wato an ya sabawa Allah a inda yake ba su a zo inda suke ba akhraj al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala imam bukhari Allah ya ji kansa rahma ya rawaici hadisi fi sahihi cikin sahihin littafinsa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal hadisin na dauke da cewa hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ba da gazwatul ahzab bayan an kare yakin cincirin dandazan arna na taron dangi ga musulunci da musulmi sai manzo ya ce ana a halin da muke ciki yanzu nagzuhum mu za mu koma yaƙarsu wala ya gazuna daga yau ba su ba zuwa su yaƙe mu inda muke na hannu nusiru ilaihim mu ne za mu je har inda suke mucin musu wannan ma mu'jiza ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da muka yi maddu'a alladhi allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashaba wace addu'a ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sanar da sahabbansa lamma shtadda alaihim almawqif a lokacin da wato wannan matsaya da suka samu kansu a ciki ta musu tsanani wace addu'a ce Allahumma munzil alkitab sari alhisab ihzimhum Allahumma ihzimhum wa zalzilhum ita ya kamata a ce mu daga isan da ake ta daram eh ƙwarai kuwa kuma yanzu ma ba daina za a yi tunda ba a daina ba eh duk masu kashe musulmin nan da musulunci da suke so su zaunta Allah darka ke su girgiza su girgiza da ba su iya tashi ba shine abin da ya kamata musulmi ke ci gabar cewa uzukur bil ijaz ka faɗo a takaice me za a faɗo a daura ladhi kama bihi nu'aym bin mas'ud rawar da nu'aym dan mas'ud ya taka fil iqa'i wajen samar da ko afkar da rashin jituwa baina yahudi bani quraiza wa baina quraish wa ghatfan tsakanin yahuda bani quraiza da quraishawa da kuma kabilar ghatfan wace gudunmawa ya ji ya yaudare su da gaya musu cewar tofa yawa ya gwada kansu cewar to ku da kuka saba alkawari fa waɗannan mutane suka tafi suka bakku fa to fa nan Muhammad zai dawo kanku zai ramu gayya su kuma suna can inda suke ba mai kawo muku dauki su kuma je ga musu to fa yawa suka ce shi kuma ku yaƙi da su sai an ba ku wata wato ainihin jingina wata madogara madafa sannan ku shiga yaƙin su kuma ta yace da su to kun gansu sun fasa sun ce su alƙawarin suka warware magana warware shi sun fasa kuma kuɗin ma ba za su yaƙi da kuma sai kun ba su wata jingina to wannan salon ya bi ya gurɓata tsakaninsu ya gwara kawunansu mallari كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة متابعة أخبار قريش wane ne wanda manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya dora masa bibiyar labarin Qurayshawa Hudayfa bin al-Yaman shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dorawa sabon yaki in Allah ya kai mu shi za mu tashi gazwatu bani Quraiza abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda a cikin rasu kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi. alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man wala wa ba wanda yake cewa shi tambayarsa a kan suna bahijja ya juyo wani ya ce da shi sunan kafirai ne ya abin yake bahijja ba sunan kafirai ne. asalin kalmar bahaja abin take nufi wato kamar ka ce wani abu mai kayatarwa. wanda zai birge ka to shine bahaja an ce bahijja wacce take kamar mai birgewa kawai shine abin da ke amma ya ce sunan arna ya aka yi zama sunan arna wadda haka kawai dai abin da za a ce in su samu ne a nemi sunan wata sahabiya a sa ko wata siddiƙa cikin siddiƙai irin su maryam irin su asiya yar muzahim irin waɗannan irin su sara irin su hajara matan annaba ko matan sahabbai ba laifi shi ya fi daidai fiye da sunayen da suke kawai abar yare za a kalla a sa ce su samira ta abokiyar hira misali yanka sauransu duk wannan larabci ne da suna ne larabawa kamar yanayin suna mu ne na al'ada a ce kan daidai lawace cewa wa sun duk da wace irin wannan eh. wannan kuma yake cewa tambayarsa akan kida wai suna haramtawa ta ko koya abin ya kware eh, kuwa suna haramtawa ta sai kiɗan da yake na dindifa a lokacin aure wannan musulunci ya halatta shi shi ma kuma daga sunan abin za ka san yadda kiɗan yake dum dum dum saboda dindifa aka ci ba kasashar kasashar kalam kaɗaɗan wani na abin na awwa wannan da piano wannan da ah, eh, farantin kaɗawa wannan bayi da baya cikin shari'a don wasu na fakewa da cewa an ce a harka aure a yi dindifa sai su faɗa da abin sai a sako wannan a sako wannan a sako wannan mai ludayi tana yi mai kwarya tana yi mai dukan turmi tana yi sai ka tarwa to harkar dai wato kaɗa-kaɗan zamani ne ta wani salo ba to da haka inda dafa ce bai saba shi da amma sauran kaɗa kaɗa da raye-raye wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci zai zo wa al'ummas da za a samu masu halatta alhariri da ya haramta da kuma halatta wato anin kaɗe-kaɗe da busa bushe da ya haramta eh. Eh, wannan kuma yake cewa abin da ya faru da shi shine bacci ya ɗauke shi a lokacin da ya ɗauke shi bai sami yin sallar isha ba amma sai da safe misalin karfe takwas sannan ya farka ice asabar zai yi ko kuma isha'in zai fara yi to karfe takwas zai bawa da ake cikin lokacinta a lokaci ko kowace sun zama ramota za yi. yadda wannan ta wuce ka ta farko ita za ka fara sannan sai ka mai biye da ita Allah ya ce wa aqimis salata li zikri ka tsaye min da sallah ta sanda ka tuna ko sanda ka farka saboda haka sai wacce ya fara cewa kai masa isha'i sannan asuba take bere saboda haka sai kai isha'in da baka masa nan sai kai asuba eh sannan kuma yake cewa wai ba laifi idan mutum ya gitta ta gaban mamu ya yi sallah eh, idan lokacin da ake sallah tare da limami ba idar ba buƙatar ka shiga sahu ko kuma wato ka zo kai sallah ta kama to dan ka ratsa tsakanin sahu da sahu wannan tafiyar da zaka yi a tsakanin su ba ta illata sallar su kuma kai ma ba laifi kai ba shirya eh, inda illa take a ce ka tsallaka sallar limamin su to ka tsallaka mun sallah baki ɗayan su amma wannan in tsakanin wato ainihin sahu ne ka shiga ka je ka shiga wani sahun ko kuma ka shiga koma wancan bangaren wannan babu laifi ba shari'ace ba kai laifi ba haka ya faru da sahaba annabi abdullahi dan abbas ya zuwa tar ana sallah ce ina ma da jakarsa zuwa wato ya ratsa ba wanda ya musa musu je shiga sahu shi ma aka sallah da shi wannan ba laifi sannan kuma yake cewa me matsayin yaron da aka eh mai matsayin yaron da aka samu ma'ana aka haifa ta hanyar haɗa mani na wata mace da namiji malamai akan wannan matsalar abin suke cewa in mace tana da matsalar haihuwa aka ɗauki maniyin mijinta aka ɗauki maniyinta aka haɗa barbarar aka fara renan wannan wato ainihin mani da aka hada sannan aka ɗauke shi aka mayar cikin mahaifar uwar da aka ciro maninta wadda aka ciri manin mijinta aka hada suka ce wannan daidai yake da ɗansu na halattacciyar hanya don maniyinsu ne dai su ne isu da aka halatta musu aure in irin wannan ne in an samu ɗa ta haka ɗansu ne saboda maniyinsu ne na uwar da na uban an gane bai wuce a ce inda wani abu na agaji da aka yi ga maniyin ko wani sinadarai da ya taimakawa wa ɗorewar rayuwar a bisa yadda ake kyakkyawan zato inda yin ubangiji ya hukunta min rayuwa shine mai hukunta ba dabarar ku ba to wasu malamu suka ce in wannan ne ba laifi ba ne amma ɗauko maniyin wani mijin can da maniyin matar wani ko kuma koda ba matarsa ba ce ɗauko macen wata da aka ɗauko maniyinta haɗa da nasa a yi wannan barbara ɗauka a sa a cikin mahaifar wannan haramun saboda an ɗauko nan gurɓata dangantaka an fahimta ko so da haka ba daidai bane a ɗauko maniyin wani da ba mijin matar ba a haɗa nata a ɗauka a sa a mahaifarta wannan haramun ya saba musulunci ba daidai bane Allah ya kiyaye abin duk mai zafi ma za a yi ta wannan abin musulmi dai bai kamata ya samu kansa a wannan fagen in Allah hukunta maka haihuwa za ka haihu bai hukunta maka ba ba nan wato anin mani da haɗe-haɗe ba ko me za ba za ka haihu sai an gama kaf ana ganin saura haihuwa a zuwa saka kuma ya kashe shi a ciki ko a haifo shi ba daidai ba ba yadda bai iya ba ko da na sani Allah bai taɓa shi haihuwa ba amma Mata ta ratse hanyar amma har suka rabu ko ɓari ba ce duk da ratsan hanyar da ta yahabu liman sha'u inasa wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa ya sha'u yasha aqima ya gama magana Shi ne mai bayarwa eh, ibada mata ga wanda ya so ibada maza ga wanda ya so na maka maza da mata ya ga dama ya ce baya so ka haihu haka yake so ya ganka a ja ƙaru gwaje-gwajen a ce ai mani ba mai haihuwa ba saboda me yasa shi ya haihu bai yi ba yadda zai haihu kuma ka roƙe shi ka ce Allah ka ne mai ka bani kuma yasa ya koma ya zama mai haihuwa maniyin ba yadda bai Allah ya sa mu dace wanda aka hana shi jarraba ce kuma sai a bashi abin da wanda yake dan bai samu sakamakon haƙuri da koma zuwa ga Allah haka Allah yake iko kowa da yadda ake gwada shi ba ga masu ƴaƴan nan ba suna sa hannu aka suna kuka sun haifa kuma sun zama masa matsala su kuma ana ake so a gwada su ka haifo din kuma ka sa shi ya ce ba zai ba shi baban na cika matsa mutane baban nan fa shi ma baban shi ma ya cika ko wanda yake cewa yana tambaya wanda ya samu sallah raka'a biyu ko ɗaya tare da liman sannan da ya tashi ciko sauran abin da bai samu ba sai ga wani shi kuma yana zuwa kawai sai ya kabbara ya shiga tare da shi shi ma zai jam'i zai samu ladan jam'i yanzu ya zama shine mamun mamun da ya zama shine liman ice ya abin yake lafiya lau sallar ka tayi sallar sa tayi sau lokacin da limami isallame kai yanzu ka zama mai cin gashin kanka da za ka yi kuskure sai ka gyara liman ba zai ɗauke maka an fahimta to haka wanda sallarsa ta inganta kamar da mai adadi ya ce to limancin sama ya inganta ai sallaka da kake yanzu kake cikuwa in kai ta daidai ta inganta haka to wani zo ya rabu da kai shi ma ya samu jam'i babu laifi malikiya ne suke da fahimtar ba za a yi haka ba kuma sauran malamai sun saba musu kace da wani dalili za a ce ba za a yi haka ba ba nas istihadi. so da tunda asali an samu an samu in mutum yana sallah ka zo ka rabu da shi za ka jam'i a lokacin manzo to me yasa za a ce banda wannan yanayi sai an zo da dalilin ware wannan yanayi aiwa wannan kuma yake cewa tambayar sa mutane ne suna sallah sai wani wanda baya kaunar ka yana nemi ya ɗauke maka abin hawa shine rashin kaunar <laughs> alhali kana cikin sallah to za ka ƙara sa ko ko za ka je ka dakatar da abin da yake wanda ya asa amsa mako ko ita dai sallah ana so ka yi ta da nutsuwa in har ka ga wato anin ya je ina kokarin bugawa bir bai tashi ba bir to da ya bada bir ka ji ya tashi ka kuwa wajen tasbihi ka kama ayatul kursi an gane ku kuma ji kana cewa la haula wala quwwata illa billah ka tafi da babur ina to sai ka je ka abin nan sai ka je ka kama shi a cikin waɗanda suke cikowa sai ka zo bayan an cikome shi wanda suka idar sai ka da ka zo ka rabu da wannan tambayar da muka yi ɗazu sai ka samu jam'in baya ilafi eh, Allah eh, saboda ba a so kai sallar ba nutsuwa kuma tun daga damar da zaka iya samu ka dawo da eh menene in kana limam ai akwai mamun da zai wakilce ka <laughs> tambaya ɗaya biyu daga abin na sai mulki na'am wannan tafiyar ta fashe da aka a kamar binani da ake yin su abin da yake fashe na mai yawa kamar yanzu misali a masallaci ne ga agaji sai yin kwaye sai yin karko sai ba wa ɗan agaji duk zuwa yanzu gina sallar su kuma kuma sarki eh, yi idan ƙeshe ba ɗan agaji yake cewa to zai iya zuwa ya gina sallarsa in bai ba wa alƙibla baya ba kuma hakan fa ba sauki ne da shi ba kan gane ko eh in hadda zai iya inda aka fakin dan babura din can gaba ne kuma shi na ganin sa kawai rika ratsawa yaje yana cikume shi sai dan tsawa dan agajin ba tare da ce komai ba koyi

har zuwa lokacin haihuwa kuma ya aiki sannan kuma kasance akwai hadisi da ce misali in ka abin da bai shafi ka wakar da fada sai ya zama to kuma idan ba a sanye ka ba sai ya zama to kuma kana wani aiki wanda yake ya shafi rayuwar al'umma misali sai kuma kaga wani zai cutar da wani misali kamar a irin asibitoci da ma'aikata suna aikin asibiti haka sai gwada mace an san tana da ciwon na na haka to sai za ta za ta aure za ta aure wani mutum can haka amma kai labari ka matsayin na ma'aikatan lafiya haka ya halatta a nan gurin maza ka garzaya gurin ka ce ka aure ka kaya auren nan eh. ina da x eh. ko tambaya ta farko cewar akwai sanda ake hada mani da mani a rene shi a kwalaba ba tare da an sa a mahaifa ba har ya kai ga a same shi daidai haihuwa ya wannan to an ta za cewa ta haife shi an gane ko a da ya ce maniyin wane ne maniyin wancan ne ko amma dai maganar abin da yake shafar duk wani abu na nakuda suwa ya sa haihuwa wannan a kwalaba ne nakuda kwalaba ce ko da haihuwa kwalaba to a nan abin duba shi ne dai masu maniyin nasu ne an fahimta ko masu maniyin nasu ne in an ce wannan dan nawaye za a ce eh daga maniyin wane da wane su dai za a danganta saboda in ba haka ba in an bar shi a na waye waye da ɗauɗawa sa ya za a yi amma kowa sani dama ana samun ɗa daga maniyin mace da namiji kuma wannan daga maniyin wani da wani ne aka same shi nasu ne nasu ne amma saboda hatsarin da ke cikin irin wannan musulunci isa baya son haka wannan ba daidai ba ne yawwa amma in hakan ta faru maslaha zaman lafiya shine a ba masu shi

a sa mata mane na wannan ne amma saboda wannan ba ta iya daukan ciki a haihu sai a ji a sa waccan eh, eh, in an haihu ana biyanta a wannan haramun ne haramun ne bai halatta eh amsa ta biyu cewar kana ma'aikacin lafiya aka gwada mutum aka gaina da cutar x to amma ba lalle ya zama kowa ya sani ba shi ma wani lokaci saboda tunanin ka a gaya masa tunani ya sa ma saurin mutuwa kafin lokacin ɗinta da ta murkushe shi saboda fargaba da tashin hankali ku sai ka ji zai aure kai dai ba a zo an tambaye ka bayawa ne amma kai ka sani ka je ka ce da su ko ina fa da x don a dakatar da auren nan ko kwaya to magana ta gaskiya ni akan kaina akan kaina bai halatta ka je kana saboda ni akan abin da ya shafi cutar x ina da alamar tambaya ga likitoci duka ban ware kowa ba saboda bincike in kana bibiya ana cewa cuta ce ta masu zina cuta ce ta masu luwaɗi amma tabbas bil ya tabbatar da akwai wanda bai taba zina ba bai taba luwaɗi ba kuma yana da ita su ma sun tabbatar wanda yake uba in yana da ita a iya samun ɗansa da ita likitoci sun tabbatar da wannan ko ɗa zai iya zama yana da cutar aids daga ubansa ya samu ko daga uwarsa shi ba shi ba to in ka ɗauki salon cewar ba zai aure ba a ta wani dalili wala ta taziru wazratun wazra ukhra kuma abin da ke faruwa shine cututtukan da ake kira X Allah ya yawa da su a yadda muke ba su mu a society ɗinmu ba haka abin yake ba a ƙasa wani abu ne yake sa a ce wannan cutar X ce mai fasara X take nufi an fahimta ko likitoci za a samu su yi bayani irin wannan filla-filla daki-daki an fahimta ko a yanzu haka magana da ake wallahi akwai wanda in an je an bincika za ka tarar abinda muka sani ne za a yi bincike a gama komai a ce ga abinda sakamako ya bayar sai a tafi wani gurin binciken kuma sai sabanin izama abinda nan aka bayar ba shi nan ya bayar yana faruwa to an ka gina abin akan irin wannan to gaba ɗaya sai abuwa su hausu gaba ɗaya sai abubuwa sai ka ba wani hukuncin da ba nasa ba kasa sa cikin tsaka mai wuya amma wanda aka ga ta kama shi komai ya fito fili balo ina ramiya yana kumbura ina koma yana motsa yana kumbura to wanda ai tabbas ce ganin ido ne an fahimta ko to wannan daidai na kama da shawara saboda abu ya kai makura ya yi tsanani amma in ba a kai ga haka ba to shiga cikin irin wannan to yana haifar da matsaloli da yawa a yana yi yanzu haka a ce wannan ina akwai cututtuka da ubangiji yake amfani da su na ɗaukar rayukan bayansa kaga irin abin da ya shafi kansa ta tsanani ko tb ya tsanani in an ji an auna abin zai bar x haka dai nake ga suna yi dan na san wacce tv ke ya kai ya kawo amma an bar abin take barwa din x ita ma take bayar ko ba ta taba zina ba Allah ma karɓi rayuwa ta rasu ni nan na yi jigilan ma kai ta asibiti to waɗannan abubuwan da nake cimma nake gani daga wani daga wani daga wani ya sa gaskiya ni na da alamar tambaya akan magana x amsa da zaka bayar far da garaje akwai wanda in ka bayar in Allah ya tsiye ka zaka rasa amsa fa sau da binciken da ake yi duk ji a su kansu likitocin gaba ɗaya akan abin da likitoci na waje ko kuma wanda suke ganin nan ne suke idan likitanci suka bayar a kansu suke kowa an raja a kuma a abubuwan da ma ba X ba yanzu za ga lokaci wani ya zo ya binciken sai ce shi ya karyata a likitocin kwanaki haka na ji wani a abuja ya ce ce wanda ake hawan jini yake sa masu haihuwa suke girgiza ƙarya ne ya ce ƙarya ne ya kuma ce ƙarya ne inda mai ja ya zo haka za ka yi ta ji a tsakaninsu ma suna sabari an fahimta ko in kuma injiniya za ce ya samu matsala ko ya bada ba haka ba ko kuma su da kansu a auna sai su ce a kuma sake koma asibiti kaza a zo musu da awon sai sun yi kamar awo uku akan abu ɗaya in duk ya ba ɗaya sannan sai su ce to kaza ɗin su ma suna wannan to abin yana buƙatar taka tsantsan shi yasa ah, marigayi bin bas Allah ji kansa da rahama da aka tambaye shi a iya kafin a yi aure a yi gwaji yace haramun bai halatta ba me yasa yace saboda za a dagula al'ummar musulmi za a sa wani a tsaka mai wanda bai kai a sashi ba in aka yi kuskure ba ita bace aka ce ta ce ka hada shi da ciwo ko bai da ita ya samu ciwo to akwai abubuwan da sai an kalli maslahohi daban-daban kuma hadisin da kake so ka kawo cewar eh, mara amin abannan kai hadisin min husnul islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni shi wannan daban inda ya sa gaba yadda muke fahimtar daban ko ake fasara daban inda yake nufi daban yana daga kyan musuluncin mutum barin abin da ba zai amfane shi ba barin abin da ba zai amfane shi ba abin da hadisin yake koyarwa amma ba wai yana nufin ga dan uwanka musulmi na cikin matsala saboda kai ba kai ta shafa kai tsaye ba ka ce ba ruwanka bar abin da babu ruwanka a da ruwanka abin da ya shafi dan uwanka musulmi ya shafe ka dan annabi ya ce al muslimu akhul muslim innamal mu'minuna an fahimta ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka